واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا kuma idan ka kalli abin da yake can a cikin aljanna za ka ga ni'imar da ba za ta siffantu ba da mulkin da ba mulkin da ya kai shi